tallafi ne daga matar shugaban ƙasa mm. lafiya kalau ba gajiya kan haƙuri dai ɗan shayi ne kayan shayi yawwa amin shi ne dama kiran daga matar shugaban ƙasa aisha buhari yawwa da lifton da siga da da madara ina na can ɓangaren suna zuwa? to to na gaya musu na ce na ce ku ce tallafi ne aka ce su zo ba sai yan mata ke fitowa ina masu gidan ne a yau ga sanar ta ina ina sauri za mu tafi fa yanga suke ta yi ne su yanga ɗayar mata koma ina masu gidan a ke ce mata gidan a ban yadda ba yan gida dai baki gaba da ita ɗaya tana ina ita ta koma ta fito ba ta shinkafa ba ta ɗauki gashi nan ke hajiya tallafi na aisha buhari mm, ɗauki shinkafa ce amin ya allah amin amin amin muje muje muje a kuma ai ba zan iya jiranta ba ina ne gidan Salamu alaikum. Muna yawon rabon tallafin Hajiya Aisha Buhari ne. Tallafi. Ah, eh, yawa ka ne? Lafiya nan ba yawa ne dan kayan shayi ne dai gashi nan. Yawa da madara da sukari. To ai kin ga kuma sai mun je area ku. Kin san area muke bi. To daga matar shugaban kasa Aisha Buhari ce a dan rarraba ba yawa dai. Yawa amin ya rabbil alamin. Amin amin. Amin amin. Kai kai. kai, Allah da ke damun wannan yaron ne. Da zuba kayi can kayi nan. Salamu alaikum hajiya. Ina kwana. Lafiya kalau. Mata gidan muke nema. Ke ce kike bacci? <laughs> Baccin azumi? <laughs> To shi ke nan ga shinkafa Aisha Buhari mata shugaban kasa. Amin amin amin ga ta nan. sai ku raba babu komai arziki ne kin ga aika na ɗaya ce a hannun mu yanzu amin ai gida ɗaya kuke duka amin amin amin Allahumma amin amin ya rabbil alamin